hukumomin tsaro a jihar gombe sun inganta matakan tsaro a yayin da ake jiran isowar shugaban najeriya goodluck ebele jonathan yau talata domin ya bude taron koli kan tattalin arziki na shirin arewa maso gabas to sai dai kuma shugaban kungiyar kare haƙƙin 'yan adam ibrahim wala ya ce jami'an tsaro sun kama ɗaruruwan matasa ba tare da laifi ba. sunana ibrahim garba wala al'ada ne da aka sani dan a ce shugaban kasa zai zo wuri kamar gombe ko wani jiha an sani ana irin wannan wani wani kwaskwarima da ake yi dan wai a keɓe irin abubuwa na kunya wadda za a nuna gazawa na a tattara matasa da ake ganin suna kama da wani abun kunya ko su wannan wani aiki ne na kawai na ganin ido an sani amma abin takaici shine shin me yasa me yasa ba a kama yaran nan ba sai a yanzu sai da shugaban kasa zai zo mun je na rubuta na ce akwai sel din da mutum sun kai hamsin suna cikin wanda aka kama na ga yan uwa da na sani mutane da na sani suna sun tare suna neman a fidda musu 'ya'yansu. wani mutum mai suna ado mai nama ya ce shi ma an kama dan uwansa na ado mai nama ni dai bayan sallar magariba na tura shi ya karɓo min shayi tsakanina da shi titi ne kawai ya raba sai na ji yana kwala min kira na ce masa ya aka sai ya ce mun shi ga halin da ya shiga ciki an kama shi ga jami'an tsaro kame shugaban kasa zai zo ka nemi a baka belinsa eh lallai na nemi a bada belinsa amma an ce ba beli sai bayan shugaban kasa ya zo ya koma lafiya sannan duk mai niyyar neman beli ga dan uwan shi sai ya je to sai dai kuma a nasa bangaren kakakin hukumar 'yan sandan jihar gombe dsp attajiri ya ce duk wanda ya ce an kama wani mutum ba tare da ya aikata laifi ba to ƙarya yake yi duk wanda ya gama cewa a kama matasa ƙarya yake yi abin da muka yi wanda ya laifi sai a kama shi a kubata da shugaban kotu amma ba wai kawai a shiga gari a kama matasa a kan me shugaban kasar najeriya shugaban kasar kowa da kowa ne kuma a wannan lokaci mu 'yan sanda muna murna da cewa mutane su karɓe shi shi ma mu za mu je mu kama mutumin da bai ci ba bai gani ba bai sha ba ai wannan ƙarya ake yi kakakin hukumar 'yan sanda kenan da bayani dangane da batun da ake cewa an kama wasu matasa abdulhamu muhammad bayan amurka daga gombe a najeriya